Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karan muna mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da kuma sittin. Masu saurara mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya saurara mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani. da sarauniya da fara'a da noma da dalo da niyya murya arewa ko kuma voa afrik zango na biyar ana kuma iya kama mu a alfa radio da ke kumasi a kasar ghana ko kuma sauraron mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin. bayan labaran duniya za ku ji martanin da gwamnan jihar Niger Abubakar Sani Bello ya mayar kan a tire da matasa suka yi masa a garin Bidda da kuma abin da al'ummar garin ke cewa. Muna kuma da rahoto kan matsayin ƙananan hukumomi da ya danganci tsarin zaben a mataki. Ibrahim Alfahamed zai shigo da maimacin ciki da gaskiya sai kuma sharhin jaridun kasar Kamaru kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. 'yan democrat da ke cikin kwamitin tattara bayanan sirri a majalisa sun faɗa a jiya talata cewa za su ci gaba da binciken batun ƙasar london da rasha ta yi a zaben amurka na shekarar 2016 bayan 'yan republican masu rinjaye da ke cikin kwamitin sun ce kwamitin ya kammala bincike wakili adam shi kusa ne na jam'iyyar democrat a kwamitin ya fitar da wata takarda mai shafi 22 da ke bayyana yadda aka gudanar da wani binciken da democrat ɗin ke ganin akwai buƙatar a ƙara bincike akan wasu jami'an fadar white house da jami'an yakin neman zaɓen trump da kuma wasu jami'an hukumar leƙin asirin ƙasa chief ya ce ƙudurin binciken na tsawon shekara guda da 'yan jam'iyyar republican suka fitar a kan aikin kwamitin bai nuna takamaiman abin da ya faru ba kuma kudirin ya yi kama da wani abin da aka shirya a fadar white house mccoy na jihar texas wakilin republican da ya jagoranci binciken da kwamitin ya yi wato kwamitin tattara bayanan sirri a majalisar ya yi ya faɗa a ranar litinin cewa kwamitin bai samu wata shaida da ke tabbatar da haɗin alaƙa tsakanin rasha da kwamitin yaƙin neman zaɓen shugaba donald trump ba dan takarar jam'iyyar democrat conor lam ya ayyana kansa da safiyar yau laraba a matsayin wanda ya nasara a zaɓe na musamman na kujerar majalisar wakilan amurka a wadi lardi da ke wajen pittsburgh a jihar pennsylvania ya zuwa yanzu jami'an zaɓe ba su fitar da sakamakon zaɓen na jiya talata ba kuma ratar da ke tsakanin lamb da ɗan takarar republican rick sakon ba ta da yawan da kafofin yada labarai za su iya nuna wanda ya nasara bayan kirga ƙuri'u na wasu larduna da kuma waɗanda ba a gaba tattarawa ba lamb na kan gaba da ratar ƙuri'u 500 a cikin sama da ƙuri'u 227 lamban shekaru 33 tsohon ma'aikacin jirgin ruwa kuma tsohon lauya ya ayyana kansa a matsayin wanda ya nasara a cikin wani jawabi da yi wa magoya bayansa inda ya faɗa musu cewa mun yi nasara. kasar saliyo za ta gudanar da zaben zagaye na biyu a makonni biyu masu zuwa bayan da 'yan takara goma sha shida sun gaza samun kashi 55 cikin ɗari na ƙuri'un da zai ba su damar lashe zaɓe a zagayen farko shugaban hukumar zaben ƙasar muhammad nfa ali conte shine ya ba da wannan sanarwa a wurin wani taron manema labarai da yammacin jiya talata mako guda bayan zaben ƙasar za a fafata a zagaye na biyu ne tsakanin ɗan takarar jam'iyyar all people's congress mai mulki da ake kira dr samora matthew wilson kamara da kuma ɗan takarar jam'iyyar sierra leone people's party julius mada biyo a cewar shugaban hukumar zaɓen muhammad fa'ali kunte wanda ya yi a lokacin da yake ganawa da manema labarai a jiya talata shugaban ƙasar mai ci yanzu enes bai kroma na jam'iyyar apc mai mulki zai bar gado ne a cikin wannan shekara bayan ya kammala wa'adin mulkinsa na biyu ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yau ne za a gudanar da wani gangami a duk faɗin amurka wanda ya shafi 'yan makaranta da malamai da kuma iyaye wanda aka yi wa take ya isa haka za a gudanar da gangamin ne a daidai ranar da ke cika wata guda da harbin kai mai uwa da wabi da aka yi a wata makarantar sakandare ta jihar florida inda aka kashe mutane goma sha bakwai wata kungiyar matasa ce ta shirya wannan gangamin tare da haɗin gwiwan wata kungiyar mata da ke fafutukar inganta rayuwar matasar za a fara gangamin ne a daidai karfe goma na safe agogon sassan kasar na tsawon mintuna goma sha bakwai domin tunawa da mutanen da aka kashe a makarantar secondary ta madrid stone stoneman douglas wanda ke parkland a florida a ranar 4 ga watan fabrairu labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu faro takon a jihar Ikon Najeriya inda aka gudanar da wani taron kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi na shirya kudu maso yammacin ƙasar. Inda a ƙarshe aka yi Allah wadare da matakin da waɗansu gwamnonin jihohin ƙasar suka ɗauka na yin fatali da ƙoƙarin ba ƙananan hukumomi 'yancin cin gashin kansu. Wakilinmu Babangida Jibril na ɗauke da ƙarin bayani. kungiyar wanda ta ce tana goyon bayan baiwa ƙananan hukumomi 'yancin gashin kai daga jihohin ƙasar hakan zai taimaka wajen kawo ci gaba da kuma kawar da talauci a tsakanin al'umma comrade ibrahim khalid shine shugaban kungiyar na ƙasa kuma na tambaye shi dalilin da yasa suke neman 'yanci daga jihohin ita dama karamar hukuma tun a matakin farko an samar da ita ne don ta samar da tsari na yin gwamnati da ike da alaka da mutanen ƙasa akai gwamnati ta zama ta yi kusa dab da mutane ya zama mutane suna da 'yancin su tafi da harkar su ta hanyar da su suka fahimci me suke bukata kuma me zai zama musu alheri da ko jihohi nawa ne kawo yanzu suka amince da yin gyara a kundin tsarin mulkin da zai baiwa kananan hukumomi 'yancin gashin kai ga dai comrade ibrahim khaled a yanzu jihohi tara sun amince a cikin taran nan akwai jihar benue akwai jihar cross rivers akwai jihar bayelsa akwai jihar bauchi akwai jihar sokoto akwai jihar ogun akwai jihar kwara akwai jihar naija sannan jihar imo da jihar edo da jihar rivers su kuma suka yi fatali da ainihin gyaran tsarin kananan hukumomin nan kamar yadda na faɗi a baya kuma muna allah wadai da su da kowane mataki kungiyar za ta ɗauka na ganin ta samu nasara kan gwamnoni da kuma 'yan majalisun jihohi da suka kyamin amincewa ko tafiyar hawainiya a wannan tafiya duk gwamnan da yi watsi da 'yancin ƙananan hukumomi muna kira da dukkan 'yan najeriya su yi tofin alatsi ne ga wannan gwamna su yi allah wadai da shi in zaɓe ya zo kuma su fantakalar da shi maganar aje a kuma fakewa ga shugaba buhari ya wuce domin shugaba buhari ba lokaci ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ya bayyana takaicinsa na lalacewar ƙananan hukumomi da niyyarsa da ƙudurinsa da tunaninsa na gyaran ƙananan hukumomi a basu 'yancin gashin kansu zai taimake shi shi kansa a matsayin shugaban ƙasa saboda haka duk gwamnan da watsar da kudirin gyara ƙananan hukumomi bai kyautata wa talakawan da suka zaɓe shi ba. Baban Yajibirin Murai Amurka daga Lagos. Kasan duniya wuya a gare in ka ga mutum kana ra'ayi na malam. To bari mu rufe taskar hotunan namu a jihar Niger ta Najeriya inda gwamnan jihar Abubakar Sani Bello ya mai da matani kan atiran da aka yi wa tawagarsa da ya je jajen gobarar da aka yi a kasuwa cikin makon jiya wakilin mustapha nasiru batsari na dauke da karin bayani a cikin makon jiya ne dai gungun matasan na bidda suka yi ma tawagar gwamnan ature da ƙasa da ma jifa da duwatsu tare ma da wasu kalamai na batanci bayan da ya miƙa gudunmuwar naira miliyan ashirin a matsayin tallafin farko ga waɗanda gobarar ta shafa Ga dai abin da gwamna Abubakar Sani Bello ke cewa akan wannan al'amari. What happened at the market was planned. and I know that is not the position of the people of Bida. Ya haka zalika abin da ya faru a kasuwa shirya shi ne aka yi, amma ba matsayin mutanen Bidda ba ne. Ya ce ni nayi babbar sa'a akan mutanen Biddan, saboda idan za a iya tunawa tsohon gwamna Abdulkadir Kure a ƙarshen lokacinsa na mulki bai sha da daɗi ba a Biddan. Haka ita ma gwamnatin da ta gabata a wa'adinta na farko jami'anta ba su ma iya zuwa biddan. Gwamnan dai yana magana ne a lokacin da tawagar matasan jam'iyyar APC daga garin biddan suka kai masa ziyarar ba da haƙuri akan abin da ya faru ga abin da shugaban APC na garin biddan Alhaji Sa'idu Indagi ke cewa. Mun zo mu shaida masa ne turai a shi'ayin kada ya samu wani ah, matsala da zancen commitment abida. We are only supporters wayannan da suka abin da ya faru last Thursday is just a minute fraction daga cikin yaran bid da kuma yan most of these hooligans ne political hooligans. Baba Alhaji Usman na daya daga cikin shugabannin matasan nufawan da suka zo baiwa gwamnan haƙuri. Bid da birni ne, edukwata ce na nufawa gaba ɗaya, kuma ka san wanga abin siyasa ake yi. Wanda ke da wanga manufan zai iya kwaso matasa daga wani gari da mama bid da ba ko ma daga wani zone ya kawo su bi da su biya mai wannan bukatan ya wuce san wanda suka shirya ba mu sani ba inda mun sani bai faru ba shi ma dai sanatan Naija ta kudu al-Mustapha Sani ya tsallake rijiya da baya a lokacin da wasu matasan suka aukawa tawagarsa a garin agaye a ƙarshen mako. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To haka yake Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka ton ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. ne duniya? mine ne dadin duniya? minene duniya minene dadihin duniya shata mu ba mu sani ba shata kuma shi kake babba ka yarda ka banya kanka watakila mu gane nuhinka kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayu muke ashe mu maza bayu muke har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga ibrahim alfahamed da maimaicin ciki da gaskiya jama'a salamu alaikum ya zuwa yanzu da nake magana da ku babu wani takamaiman ɗauki da aka kai ga iyalan marigayi muhammad inuwa gayawa wanda jama'a hukumar dss suka bindige shi ya mutu bisa kuskure an dai sako ɗansa abubakar wanda aka kama daga baya a bayan da gwamna abdullahi umar ganduje na jihar kano ya sanya baki da kansa ya karɓo shi abubakar muhammad inuwa kamar yadda ya alkawari a lokacin da ya ji labarin abin da ya faru A bayan da aka sako Abubakar, gwamna Ganduje ya alkawarin taimakawa iyalan saboda a yanzu babu mai samar musu da abinci ko kuma abin sha, balle sutura da sauran kayayyakin bukatu na yau da kullum. Wanda yake kai kawo tsakanin gwamna da iyalan Muhammad Inuwa Gayawa shine ɗan majalisar dokokin jiha mai wakiltar Ungogo, wadda ta haɗa da wannan unguwa ta Gayawa. A shirinmu da ya gabata mun yi alkawarin tattaunawa da shi domin mu ji inda wannan gudumawa ta gwamnatin take, to amma ba mu samu dama ba. abinda na tattauna kai kenan da ɗan jarida Abubakar Haruna Galadanci a Kano, wanda tun farko yake mana bibiyar wannan batu. kamar dai wato yadda a makon da ya wuce mun alkawarta wa masu sauraron mu haka to mun dai ƙoƙarin neman shi wato honorable yunus Yelo fani sau dan majalisar jiha da ke wakiltar karamar hukumar wato ungogo wanda a wannan yanki ya hada da hashi wato wannan unguwa ta gayawa to amma dai allah cikin ikonsa mun neme shi kusan sau hudu ba mu same shi ba inda kuma mun kuma gwada wayoyinsa har kusan dai sau hudu gaskiya shiru bayan sakonni na waya da muka tura da na tura masa har sau hudu shi ma dai har ya zuwa yanzu babu wato amsa hmm. amma dai daga baya wato a can a ofis nasa lokacin da na je akwai waɗanda suke ce min baya gari ne sun tafi wato retreat a can jihar kaduna wanda hmm. ko a lokacin nema sanin hakan na daɗa tura masa saƙon text message to amma dai har ya zuwa yanzu babu amsa gaskiya wanda kuma hakan mun yi ne domin kasancewar tun a lokacin da shi ɗan majalisa wato Yunus Yalo sau, zuwan da suka yi gidan shi marigayi ya je ne wanda kamar yadda ya musu bayani a lokacin mai girma gwamnan jihar Kano bata Abdullahi Umar Gandu shi ne ya aika shi ya je a madadinsa tun a wancan lokaci kuma dama mun so ne mu ji kasancewar ya zo ne a madadin mai girma gwamna ya zuwa yanzu wani hali ake ciki dangane da alkawarin da mai girma gwamna ya yi na cewar in Allah ya so ya yadda, shi da kansa ranar da ya alkawarin ya ba da kuma shi abubakar da cewar za a taimaka wa iyalan wannan mamaci to amma dai har yanzu a yanzu kuma wato sha'anin tafiyar da rayuwa a gaskiyar magana iyalan wato wannan mamaci muna cikin wani yanayin hali. Kafin mu shiga batun halin da iyalan shi marigayi Muhammad Inuwa yawon suke ciki. Shin akwai wani mataki da ita hukumar DSS ta ɗauka na gudanar da bincike ko kuma hukumta wannan ma'aikacinta da aka ce bisa kuskure ne. ya harba bindigansa ya bindige ya kuma kashe shi Muhammad Inuwa Gayawa? To gaskiya har ya zuwa yanzu dai a tun a wancan karo lokacin mun yi kokari mu je su ma ta bakin su tun lokacin da wannan abu ya faru abinda suka gaya mana wato anan nan Kano shine suna bincike a lokacin kuma in Allah ya yarda duk abin da bincike ya tabbatar za su sanar da mu 'yan jarida a nan kano to amma dai har ya zuwa yanzu nan dai magana da nake yi maka tun watan magana da suka gaya mana cewar suna bincike mu dan ba su lokaci har yanzu gaskiya ba su ƙara ce mana komai ba wanda bayan wannan dai mun yi ƙoƙari eh, daga gare su mu daɗa jin mu koma kafin masu yadda suka alkawarta cewar za su neme mu mu koma mu jiya ake ciki to amma gaskiya dai hakan ba ta samu ba saboda duk waɗanda ya kamata wato a nema ɗin mun neme su to gaskiya dai ba su ah, ba mu dai samu dai damar jin komai daga gare su ba wanda kaga ya zuwa yanzu ah, ba za mu iya sanin cewar ah, kamar yadda suka faɗa ɗin cewar ana binciken kuma ko kuma idan ana binciken ma wancan jami'i da wancan wato harbi tun a lokacin kuma da suka ambata cewar bisa kuskure ne me ake ciki da shi ba. Wato babu dai wanda ya yi ta babar cewa wani abu ya faru bisa kuskure ne to amma kuma kamar yadda muka sani shi muhammad inuwa gayawa shi ne mutumin da ke kula da iyalinsa kuma an ce iyalin nan suna da matukar yawa yanzu babu shi babu wani mataki da ita hukumar ta dss ta ɗauka na biyan diya ga iyalan shi mamacin? Gaskiya ya zuwa yanzu dai babu domin kowa ko a lokacin da a yanzu haka dai iyalan shi marigayi waɗanda suke a ƙasa Uh, wato kama daga ita matarsa da kuma sauran 'ya'yansa mutum goma sha shida ne kuma galibinsu da yake mata ne uh, wasu suna gidan aure mazan su ne ƙanana uh, waɗanda kuma da shi wannan matashi ya zuwa yanzu dai gaskiya babu wani abu mai kama da haka illa ma tun lokacin da wancan abu ya faru da ya zama cewar su kuma jami'an hukumar suka ce shi wannan yaro suna zargin sa iya kuma gaba ɗaya abin da hankali ya karkata a kai kenan maganar diya ko kuma wani abu makamancin haka gaskiya har yanzu babu ma wanda ya wannan magana. bari mu sake koma to kan batun halin da suke ciki kamar yadda kai bayani su goma sha shida ne iyalansa kuma yanzu ba su da wani takamaiman mutum wanda yake ciyar da su ko shayar da su ko makamancin haka a gwamnatin jihar kano ko kuma ce gwamna ganduji ya yi alkawarin cewa zai tallafa musu amma har yanzu dai ba a ji wani abin da aka yi na tallafa musu ba a bayan ita gwamnatin jihar kano din nan babu wani ne wanda ke ɗaukan mataki na taimaka masu iyalan marigayi muhammad inuwa gayawa gaskiya ya zuwa yanzu dai kamar yadda tun a wancan lokaci shi a mai girma gwamnan jihar kano da abdullahi umar gambi da kayan islam ya ambata cewar wannan abu ne da ya faru da ya riga ya faru kuma shi wannan yaro shi da kansa mai girma gwamna ya ambata cewar kuma menene ya faru an ya taimaka kuma ya alkawarta cewar za a taimaka musu iya abin da za a iya to har ya zuwa yanzu dai a gwamnatance gaskiya ba mu samu labarin cewar wani abu tallafi ko kuma abu mai kama da biya daga gwamnati ya zo ba illa dai mutane na gari kama daga na unguwa waɗanda ba a rasa ba wannan kuma babu laifi gaskiya ana ɗan taimaka musu to amma gaskiyar magana kamar yadda da faɗa maka mutum goma sha shida nan waɗanda iyalan shi marigayi har da matarsa suna cikin wani irin yanayi gaskiya domin kuwa dama shi marigayin ne sai kuma waɗannan matasan yaran nasa su su biyu da shamsu da shi abubakar su ne suke wato bin sa kasuwar sabon gari inda yake sana'arsa ta sai da kaji eh, su ne suke dai dan al'amuran yau da gobe to kuma Allah cikin ikon sa ya shi an zo yanzu shi mahaifin nasu babu shi illa waɗannan matasa kawai waɗanda kuma gaba ɗayan su eh, babu ma wanda ya shekara ashirin a cikin su rayuwa dai gaskiyar magana suna cikin wani mawuyacin hali wanda suke buƙatar a tallafa musu eh, a gwamnati kamar yadda wato shi mai girma gwamnan jihar Kano da Abdullahi Umar Ganduje ya ambata tun a wancan lokaci. Ɗaya daga cikin ganin mutanen da takamamme su waɗannan iyalai na marigayen suka fito suka ambata kuma suke neman taimakonsa shine mai martaba sarkin Kano. An ji wani labari daga fadar mai martaba game da wannan al'amari? To, kamar yadda na zanta da shi wato dagaci na shi garin gayawa. tun a makon da ya wuce ya bayyana min cewar da shi da mai girman hakimi na karamar hukumar ungogo su ne daga bangaren masarauta suka shigar da al'amarin gaban mai martaba sarkin kano malam muhammadu sunusu na biyu kuma sun alkawarta cewar in allah ya so ya yadda za su yi duk abin da za su yi wajen ganin cewar daga bangaren masarautar kano su ma an tallafa musu da wani abu da kuma ganin cewar sun samu dai abin da ya dace har ta a gwamnatance kuma alhamdulillah gaskiya sun su daga iyalan sun dan bayyana min cewar musamman daga shi wato bangaren wato masarauta daga matakin wato shi dagati kenan gaskiya babu ne yana taimaka musu daidai gurgudan yadda zai iya. mako na gaba za mu karkata zuwa ga wani batun daban, to amma ba wai mun bar wannan magana ta neman haƙƙin iyalan marigayi Muhammad Inuwa ga yawa ba ne, za mu ci gaba da bin sawunsa. A madadin Abubakar Haruna Galadanci, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar a huta lafiya. To madalla sai kuma sharhin jaridun ƙasar Kamaru. fara shirin jaridar namu ne da jaridan kamaru Info ana tarwato mana cewar darakta janar na kamfanin sadarwar kasar jamhuriyar Kamaru kamtel Mr Benjamin Gerard Asezu gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta hana shi yin bulaguro daga kasar ta Kamaru zuwa kasashen ketare domin waɗansu matsaloli da yake da shi da gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru jaridan Eco kuma ta ayyana mana cewar kungiyar haɗin kan kasashen Turai da kasar jamhuriyar Kamaru wanda ake kira APA e a dunkule su ran hannu yau shekaru biyu kenan a kan gudanar da kasuwanci a tsakanin su amma har yanzu kayayyakin masarufi wanda ke fitowa daga nahiyar turai farashinsa ya gaza sauka a ƙasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar emergence an da ita ma tsokace ta yi kan yanda ma'aikatan bangaren ingilishin ƙasar jamhuriyar kamaru suke kira da babban murya ga ministan cikin gida na ƙasar da yi kokari na inganta tsaro a jihohi guda biyun kasancewar irin yanda masu tayar da kayar baya suke yin garkuwa da waɗansu daga cikin ma'aikatan ƙasar ta kamaru sai kuma jaridar integration da ita ma ta tsegunta mana cewar a ƙasashen afirka ta tsakiya yanzu dai manyan makamai ne suke zagayawa sama da dubu goma amma shugabannin ƙasashen nahiyar afirka ta tsakiyan sun gaza shawo al'amarin jaridan la nouvelle kuma ita kuma ta hango mana cewar shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru biya cikin gyaran fuskan da ya yi wa gwamnatinsa ya kori wani mai tsaron lafiyarsa kasancewar ana ganin dan sandan cikin waɗansu tsofaffin ministocin da shugaban kasar na jamhuriyar kamaru ya kora ne daga bakin aikin su sai jaridar lejur an da ita kuma tambaya ta yi komai ya sa hukuman motsa jiki da tsale-tsale na kasar jamhuriyar kamaru suka ki gudanar da tseren keke da ake yi a kowane shekara sai kuma jaridar le message an da ta kwarmata mana cewar sha'anin tsaro yana sake taɓarɓarewa a jihar Baminda da waɗansu 'yan bindiga suka sake bindige waɗansu janaromin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru guda biyu jaridan l'economy kuma ta fallasa mana cewar sabon kwantiragin da kamfanin sadarwar ntm da na oran suke neman sabuntawa sun kai takaddun kwantiragin nasu ga ofin shugaban kasar har yanzu mustabiya ya ki amsa musu ko cewa za su ci gaba da gudanar harkokin su a kasar ta jamhuriyar kamaru ko kuma a'a jaridan leju kuma cewa ta yi daraktan hukumar zaɓe mai zaman kanta elekam ko election cameroon dr abdullahi babale ya ce a shirye yake tsa INEF domin gudanar da zaben 'yan majalisar dattawa na kasar wanda za a gudanar ranar 25 ga watan Maris na 2018 kuma ya ce sun kammala tantance 'yan takarar da jam'iyyu guda goma suka mika masu. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru an ta shaida mana cewar mutane guda tara ne aka yi garkuwa da su a garin Belel da ke jihar Arewa mai nisa amma ana alakanta al'amarin yin garkuwan ga maharan Boko Haram, Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. To a gaida Muhammad Awal yanzu kuma sai rayu da ku masu saurare kuke aikowa ta wayar tarho. alaikum muryar Amerika. Da magana hawan daga Maiduguri a garin Duk. Allah yana sa miƙa min n'a ga shugaban ƙasa game da ziyarar da ya yi zuwa jihar Benue. Muna masa fatan alheri. Yanzu Allah sa abin da ya je don shi din Allah sa kullum. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Bisi ba ta auren auta 'yan albarka ta sanar taranci Najeriya. Hakika mun zaɓin fasafan da ake a majalisa a yau. Kuma dama mun sani kyalewa mace. Ba ba har sai kace a saka da farko amma yanzu gaskiya ta kowa ta ce ba za mu ƙara saka ba a Najeriya. Najeriya saboda mun ga yan majalisa ta kan suke ba ta yan Najeriya talakawa ba saboda haka ba za mu ƙara 2019 ba za mu yi ba za mu diba tantanta duk wanda ta kamata mu zaɓa shi za mu zaɓa assalamu alaikum mai magana da ke ba auren auta yan albasa ka tsira karancin Najeriya assalamu alaikum mai magana yan girma haddan da umar rarraba karamar hukumar danga hakika abin da gwamnan mu yi na ba da masarautar masu ma ya kyauta domin mararraba mun kasance matsalolin kala kala ne a cikin sai dai masu kukuwan su ba da ayya abin sosai shi ne mun kasa matsayin zai karka ce wani ya zama abin sauki. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Aminu mai albasa na wagwajen tarayyar Najeriya Abuja. Ayo yana son ya tsokaci ganin zuwan Buhari wannan jawoyin da ke na Benue. Ubangiji Allah ya sa wannan ziyara ya kammala lafiya. Allah ba shi karfin iya cika wannan jagorancin na al'umma da doka. Bayan haka kuma ziyarar zai kai a babban birnin jihar Neja wato kamfan da ya kusa buɗa to muna wani kuma Allah Allah ya sa wannan amfanin matasan mu baki daya saboda an ce ana idan matasan mu to mu matasa muna neman taimakon sa Allah ya kaddara wannan kamfanin shi tasiri a garin mu Najeriya tashi lafiya mai magana Aminu mai albasa kasuwan gwawalo tarayyar Najeriya. To, kafin mu karkare ga takaitattun labarai. 'yan democrat a cikin kwamitin tattara bayanan sirri a majalisa sun faɗa a jiya talata cewa za su ci gaba da binciken batun katsalar da rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa na amurka shekarar 2016 bayan 'yan jam'iyyar republican masu rinjayi a kwamitin sun ce kwamitin ya kammala aiki adam shiv dan democrat a kwamitin ya fitar da wata takarda mai shafi 22 da ke bayyana yadda aka gudanar da wani binciken da ke da democrat din take ganin akwai bukatar a ƙara bincike akan wasu jami'an fadar white house da kuma jami'an yaƙi neman zaben trump to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma can da rana ku ji mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da himma ba ta gara gona ladan ibrahim a yawa kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatar muku hamma da ƙari a shafinmu na intanet tam ko kuma ku yi muhawara a shafinanmu na sada zumunta facebook da kuma twitter a madadin baba yakubu makeri da shi kuma salama abu da ma injiniyan mu derek alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri